أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. uwa musulmi, muna ƙara jaddada godiyanmu ga sarki mahalicci wanda ya halicci kowa da komai, Allah kenan, wanda ya rayar da mu ya ba mu lahiya har ya zuwa wannan lokaci, inda yake sake ba mu damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka. Darussa ne wanda muke fahimtar da kawunanmu da kuma mu kyakkyawar aƙida ta addinin musulunci aƙida wadda take ba mu damar gane ayyuka na ƙwarai wanda Allah subhanahu wata'ala yake so mu aikata domin mu samu babban rabo a wannan duniya ɗin mu samu kuma babban rabo madawwami a ranar lahira insha Allah subhanahu wata'ala a yau ciki na ci gaban darasin wannan namu mun kawo inda a yau za mu yi bayanin ma'ana da tafsiri ko mu ce bayanin tauhidi na halitta dama mun ce malamanmu gaba ɗayansu ka ɗauka malaman zance ne na ma'atazila ko na asha'ira ko na imamiyya ko ka ɗauka wa'anda ake ce ma mufawwida za mu zo da bayanin su wane ne da kuma wanda ake ce ma'adaliya misali dukansu sun ta akan Allah mahalicci ne ma'ana wajen ɓangaren tabbatar da cewa Allah mahalicci ne babu wanda ya jaye ko yake saba ma sauran malamai dukkan sun ta akan cewa Allah mahalicci ne Kama yadda ko da ma mutum ba malami ba ne in dai zai aiki da hankalin shi yana gane wane ne mahalicci in ban da Allah Allah ne kawai mahalicin kowa da komai mun kawo dalili na hankali mun kawo kuma dalili na aya alkur'ani cikin darasin da ya wuce a yau babban abin da muke so mu yi magana kan shi shi ne cikin abin da ya shahi tafsiri tunda dama nan ne aka samu saɓani an samu saɓani da dama kamar yadda aka samu saɓani cikin bayanin da muka yi cikin darussa da suka wuce ɓangaren sifofi na Allah to sai dai anan saboda shi ma kamar wancan ba yiwa mu kawo nazariya da yawa wadda ta taya akan yaya ne tafsirin ko yaya ne bayanin Allah mahalicci ne za mu yi bayani kawai ne na mahanga guda uku kawai mahanga ta farko ita ce masu tunanin a sha'ira. me suka ce akan cewa Allah mahalicci ne me suke ni da Allah mahalicci ne to su wa'annan mutanen kamar da muka sani mafi yawa daman su suna kallon zahiri ne na ayoyi to a nan ma wannan kallon na zahiri na ayoyi ya sa sun abka cikin wata matsala zahirin ayoyin da suke kallo shi ne kamar mi, yanzu kamar ka kalli ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walillahu khaliqu kulli shay'in ko Allahu khaliqu kulli shay'in wannan ayoyin wanda cikin darasan da suka wuce mun kawo su Allah yana cewa a cikin wannan aya ɗin ko ayoyin shine mahallacin kowa khaliqu kulli shay'in to wannan zahirin na ayoyi da suke gani sai suka ce kawai Allah kaɗai ne mahalicci kaɗai babu cikin duniya wani abu da za a cewa wai a dalilin shi aka samu da wani abu kamar da muke gani misali dalilin ruwan da suke saukowa daga sama ake cewa sama tana sauko da ruwa aya za mu zo da aya da take nuna cewa Allah shi da kanshi yake nuna cewa yana fito da ruwa daga sama ko kuma inda yake nuna cewa mala'iku suna kashewa ya sa mala'ikun da aikinsu kamar mala'ika kenan Azra'il ɗaukar rai, wake ɗaukar rai shi ne, Azra'il ɗin nan. Na'am, wani wuri kuma sai nuna cewa Allah shi da kai shi ne yake ɗaukar rai. Da sauransu dai, to waɗannan abubuwan suna ake cema wai dalilai na samun abubuwa. Allah da ya halicci halittu kowane sai ya bar shi wanga ta dalilin wannan ana samun wannan dalilin wannan ana samun wannan dalilin wannan ana samun wannan in ka kalli rayuwar duniya kusan duka haka take tahiya to su suka ce wannan ba su kallon shi shine abin da 'yan falsafa suke cewa su kallon wannan ta dalilin wannan ake samu wannan suke ce mishi wai illa da ma'alul ta hanyar ruwa ake samun shuka mai kyawu in ruwa suka sauka cikin ƙasa sai ƙasa ta fito da wannan abun wannan shukar da aka yi ƙasa ke fitowa da ita kaga dalilin kenan ƙasa ko dalilin ruwa ƙasa take fitar da ganyayyaki na itace abinci wanda mutane suke rayuwa da shi kaga dalilin kaza ake samun kaza dalilin uwa da uba ake samun ɗa dalilin ga sunan da dama dalilin kaza ake samun kaza to wannan shine ake ce ma illa da ma'alul wanda ta ƙalƙashin shi ake samun wani abu sai a ce mai illa abin da aka samu kuma shine ma'alul a ta'abirin 'yan falsafa to su an a sha'ira gaba ɗaya suka ce wannan ba ruwansu da shi ba su kallon wannan kawai duk abin da ka gani a wannan doron ƙasa ɗin duk abin da ka gani to Allah ya halice shi ma'ana kenan suna son su nuna rana da hasken da take badawa zahin da take badawa hantsin da take badawa wuta zahin da take badawa ƙunar da take yi ruwa ƙosar da ƙishirwar da suke yi ga mutum ga kuma dabbobi kai ga sunan abubuwan da muke gani na rayuwa ayyukan mutane duka duk abin da mutum zai yi maganganun ga da nake yi suka ce gaba ɗayansu babu wanda mu muke yi ba muke yinsu ba Allah ne ke yinsu suka ce Allah ne ke yin komai wannan shine abin da suke nunawa cikin wannan tunani nasu su ‘yan asha'ira a yanzu saboda lokaci ba zai ba mu ba kai tsaye mu yi maza mu zo mu ba da raddi kan wannan nazariya tasu shin wannan tunani nasu tunani ne daidai ko kuma akwai matsala cikin shi shin ɗan uwana kana da tunani irin nasu koko baka da tunani irin nasu to in har kana da shi wa iyadu billah dan tunani ne yana da matsala yana jawo matsaloli da dama zan ce maka ka yi ƙoƙari ka saurara da kyau Allah ya baka fahimta mai kyau da fatan za ka gane wannan nazariya akwai kuskure a cikinta ta yadda ya za a ce mutane duk ayyukan da suke Allah ne kai tsaye ke yin su to in an ce haka nan ne ga tambaya tambayar ita ce yaya muke ganin Allah yana umarni da a yi wasu abubuwa kuma yana hani da a yi wasu abubuwa me yasa in duk aikin da ɗan adam yake yi a doron ƙasar nan Allah ne yake yin shi to me yasa zai ce mai kar yayi wannan yayi wannan kenan mutum yana da zaɓi ne ya zaɓi kaza ko ya zaɓi kaza amma Allah saboda sanin shi da ayyuka na ƙwarai wanda za su taimaki ɗan adam har ma gobe ranar tashin kiyama sai ya ce a'a yi kaza kar ya yi kaza me yasa zai ce haka nan akwai wata hikima cikin wannan abin sannan me yasa zai yi tanadin lada irin aljanna ko yarda ta Allah kuma ga waɗanda suka bi shi kenan kuma ya yi tanadin wuta ga waɗanda suka ƙibin shi me yasa in duka waɗannan abubuwan da muka ambata babu hikima cikinsu in har babu hikima cikin wannan abubuwan to yaya za a ce Allah subhanahu wa ta'ala duk ayyukan da muka gani ga mutum shi ya yi su ma'ana abin da muke son mu da wannan umarnin babu hikima ciki da Allah bai yi alkawalin zai sa wannan aljanna ba zai sa wannan wuta da dan adam bai da zaɓi cikin ayyukan shi da bai ga wannan abubuwan ba da bai ce ayi ayi kaza ba kar ayi kaza da lalle babu hikima ciki amma saboda akwai hikima cikin haka sai Allah ya ce kar kai kayi saboda mu sani cewa ayyukan dan adam ba wai kai tsaye na Allah bane a'a Allah ya halice shi ya bashi iko da lahiya da komai yanzu kuma zaɓi ya bashi yana ga hannun shi in ya so kamar yadda yake cewa faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya so yayi imani wanda ya so kuma ya kin imani Zaɓi na ga mutum duka wannan yana nuna mu cewa kenan ɗan adam ba lallai ayyukan da yake yi ba Allah ne ke yin su ba kamar yadda su suka nuna sannan muna dalilai na alƙur'ani wanda suke ƙara nuna mu wannan magana ɗin lallai kuskure ne suka yi su ‘yan asha'ira inda Allah subhanahu wata'ala yana nuna mu cewa ga wasu ayyuka wanda ya ba wasu halittu su za su yi ba wai kai tsaye shi yake yi ba inda yake cewa allazi ja'ala kuma al-ardha firashan was-samaa bina'an wa mina minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum nan wurin cikin wannan aya Allah ya ce shi ne wanda yake wanda ya sanya muku ƙasa kamar shinhiɗa ce ga ta nan kuna takawa kuna kwantawa kuna abin da kuke so da ita sama kuma ya yi muku wani gini ne shi ma wanda kamar kariya ne daga sama kuma ta hanyar shi ruwa suna sauko mu an zalami na sama ima'an sai ya saukar da ruwa daga ina ya saukar da shi na'am shi ne ya saukar amma waye ba damar sa saukar sama ita ba wannan damar ta ta sauko da wannan ruwa ɗin kaga nan ishara ce kenan nuni ne wanda yake nuna mu cewa ba duka ayyukan Allah yana yin su kai tsaye ne ba yana yin su da dalilai ya ba da dalili kaza ya yi wani abu wannan halitta ta yi wani abu ba wai kai tsaye shi ke yin ba ina shi wannan mun lura da shi to a yanzu za mu ƙara kawo wannan irin wannan aya ɗin da muka kawo ire-iren suna da dama cikin alƙur'ani wanda yake nuna sama ita ke saukar da ruwa ya bata wannan damar in yanzu akwai wasu ayoyi wanda in muka koma zuwa gare su duk cikin alkur'ani tunda su zahiran alkur'ani suke kallo sai mu ce to ku zo da zahiran da batinin na wasu ayoyi ku kalle su suma ku ga me suke cewa a nan wurin akwai wasu ayoyi bayan ayar da muka kawo ta cikin suratul baqara wadda ta wuce yanzu akwai wasu ayoyi kamar misali za mu kawo wannan aya din wadda ta zo a cikin suratun naml aya ta 60 daidai inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa amman khalaqa samawati wal ard amman yana tambaya ne amman khalaqa samawati wal ard wa anzala lakum minas sama'i ma'an sai yace fa ambatna bihi hada'iqa dhata bahjatin fa ambatna kulura fa ambatna bihi hada'iqa ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون إن شاء الله yake cewa shin wane wanda ya halarci sammai da ƙasai shin wane wannan ya sauko muku daga sama ruwa daga sama ya sauko da ruwa kenan ba kai tsaye shi ya sauko daga sama ya saukar da ruwa ba ma wannan ba muke san mununi fa na bihi sai ya fito daga cikin ƙasa wannan ruwan da suka sauko sai ya fito hada'iq fa na bihi hada'iqa zata bahjatin amma wane ne ba wannan daman ƙasa nan wurin ambatna ya nuna shi ya yi aikin kai tsaye ambatna shi yayi kai tsaye wannan mu lura shi yayi kai tsaye ambatna bihi hada'iqa zata bahjatin ma kana lakum an tumbitu shajarha to bayan wannan bayan Allah ya nuna mu a cikin wannan aya misali to mu dawo a cikin wata aya daban inda nan kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya nuna kai tsaye a nan ba wai shi ne ya yi aikin ba ba wai shi ne Allah subhanahu ta'ala kai tsaye ya yi wannan aikin ba yanzu saboda dama mafi yawa minti sha biyar ne ake bamu cikin darasi na gaba kai tsaye za mu kawo wannan misali din na wannan aya din saboda kar yanzu mu karanta aya kuma dole sai mun fassara ta ga kuma lokaci yayi anan za mu dakata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin